الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin nuri tabbata annabi karatu ya mafari daga littafin ya alhaqul ko منغا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحديث الأول حديث فاري عن حذيفة بن اليمان دا دقبا حذيفة نيجي يمان رضي الله عنه سكوجه دقني بين قال واجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بنيجا بنتوش بأمشا تبتع نعجا لا يدخل الجنة نمام zane ya ji kulo ku jina walu alijanna rawahu bukhari wa muslim alhadisu sani ne ya baci an abi uraira daga ba abi uraira radiyallahu anhu sakuje da min qala ga qala rasulullah to yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wa zan me je ganga be zafi me je ganga kake ganga zafi fa inna zanna akzabul hadith ebo na zato nga inye na ji gama na gami ni ya zaje wani ima na zato da ku? da wa bukhari wa muslim al-imam bukhari wa muslim ga gobe al-hadithu salih hadith ya tace an anas daga ba anas radiyallahu anhu sakuje nan ne kala ga kala rasulullah to ce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'minu ahadukum idan e da mine bone imani wa gumina hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه سوغي ويجوين واتتاتون رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع حديث يبني عن النعمان بن بشير دابا نعمان بن بشير رضي الله عنه سكو جدان من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيتش عليه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يسول سكو wa'adilu fi auladikum majadid sakali yejo rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith al-khamis hadisin ya gusuci an abi musa daga ba ali musa radiyallahu anhu sakuje da bi qala ga qala rasulullah tuciye ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-mu'minu lil-mu'mini mu'mini ya mu'mini kalbun ya ke kara na tunayo ya shuddu ba'dahu baɗo a jin sa shi ajiyar sai bu ta shi ka rawawul bukhari wa musulun ba wa gaba yajiyo alimawar bukhari wa musulun ga gobe wa ne gan hadithu ya mafari hadithu ya wuzai fata miliyanar ya Allah wa da e jannata na mamu za ne ji ku lokushi wa lu'alu janna shi ebuna ga daya da kumil jannata na mamu nan ngan wa Allah wa ni ga zane ji kulo kuji na kafire bane wa aljanna kila e eh, gon dole ala ga la da kulu jannata nan mamu zane ji zane ji zagayi zane ji kulo na wa ji kiyan wa alwa aljanna ki hadisin ne lawo wa lawo ga yanzu wajen tarudan ba min qawlin illa la dai raqibun ati endo ne zai gane malaika je luka raqibu bi atili e bugo fi ba qur'anu ke ja azkaru ke ji as-salatu alayhi ko ke ji forobe tunguri sai ka goye tindede sai sai sai ga wangi sai ga gawangi lo ba litafi gabe gamanazi gabe zagayi gabe kulokuji ji gabe rukotoji gabe kazafiji gabe kutibui gabe tokoji gabe mile yanne ba ta yanzu iya gangari bui ko ya ne na bai na ruka ba takada su akwai yin zafuwa alkiyami na magala ya rikulu jannata nan mamunan bi na ba na gai ji kulo ku shi nan aljanna na walo na wa kun aljanna na ne ji kulo ku shi hana jiki nan walo na e bi na aljanna daraja daraja daraja daraja daraja wuro number two zane ji kulo ku shi hana mun ga gada aljanna ne zo zane ji kulo ku jina mu yayi ji da mu yaji sadiyan kulo ku jina mu jina na lawu ga unga dana wa zo ya mu jo zane mu ga ji kulo ku jina unga tu buji ka ni tuna so kwa fa ni unga do ku me ti fa ro ji ofu le ti awo unga de ti kiri kiri lo ji e lo ji e di ki o unti zan na so pe o efo alikia matun ani bike tan wo ko kuranu tan wo e bogo zuga be shi ngoto za kan zan wa ji kulo ko ju ma lo ali den ne ji ni nínú wo ma lo na wa tiya no le be ne ji kiya mu ji de dia ko ya ji ga gane wu nga hadisi e ba ti ali hadisi a bi ra na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ku mo zan me je za me je dan ba gangani de zakai fa inna zanna akdabul hadith ebe na zato ga yana ji gama na gami ne ya zaje wani sai shiga shi ta nemo kasiran min azan ya tsaya da dokunan da ya zato inna ba da zanni ismu ebe na sashi ya zato zunubi yau zan wace dai le ba ji da yin zaje ya ciya ka tan gango wale mun da ya ci da bai yi wuciya ni wale yanzu da ya ci nan zato wani shi wore ya zaje bin gan bóso kó bá wà láàájì hmm. dán ga wọn àdẹ́bà ní fíjọ ní bá ní kágẹ̀dẹ́ káì mi dé jí zọrí ǹdé máa dán bà ní fíjọ ní bá ní ẹnu fíjọ láàrín ti dá ṣiṣẹ́ òtí lé ìlàjí ẹ̀wọ̀gẹ́ ẹgbẹ́ ní ìlàjí láàpẹ́ jì bá hanyar bi wani yayin shi don ga a ah, hawa manan ɗanen jan wuri ya e kpa da wuce ne ga zaunan lori ya kpa ne kpata ga mani za ne zuci no ita ne bu kafi rami na zanni ina ba da zanni isu amma ga babu alaji don ga kai me ji zato don wa da masalaci ba ne yabo da wani da zalo masalaci wani zato wani yi no alhamdulillah ko babu malamara mutum don ga hmm, in zagi wuce kai lele gan wọn agwagan da ya ko makanta gwani ebe na wani makanta leta wani da dalu islamiyya wani ina ikiyo na ya zato hanyi babu a mafi madan mm-hmm, shi kata lede lele gan wa shi ba e gan haddaji wani ina ikiyo zato hanyi ebe gazi ya zato jeje kuma shiga na ko nga yana ya gagas ci ubonin kawai magana ga wajen ji zato wa ji sugun wa ne ga wuce a yi ta ce ce liye na wele ga wuji wa gani mun yi na ake sun gama na shi ne ban zamu ci yabon wasu nufi ga fa inna zanna akdhabul hadith al-imam al-bukhari wa muslim ga gobe ko hadith sai ya taci annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'minu ahadukum idan e da mini yabo na imani wa gumina hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi su ga wa ya na waya ta tatu aga ga la yu'minu wuce lawo gaza na zu musulunci ba nuji musulmi ya iki layu yu'minu babu ne ma'ana mu'mini yo na imanu gunya wale ga hadisin ne lawo gan mina alama imanu wo ye juye na na wa ga wa wa ta wa ji fata mutu je mu

wago lo gile waga da ba ci o tulu gile mo ga ga wago lo gile amo wago luzu ya eh eh ah ngo yege be kajara ba jiji eh okay wo mo bi ansa mo za o ti mo be gbo ga wo di ki ewu ngo ngai ewu lagwa lungai biwo lagwa lungai fiwo lagwa lungai biwo lagwa lungai iwo lagwa ni kati nguma ga jani mana question 5 nguye go nga jani mana question 3 wakati ula tawani ko nga je ju ya diga ni obai ko diga ni ko ngo le ko nga jani ga be yumu na ga da kitmami ilimi o kanga taimako na towa ya juna ga da jira ba ne ga no lawu ga ga da wani nafsi nafsi ya wani almuslimuna ala shuruti ko ji gane ko ngo le ina mai doka to makanta ni gado mu gale ba kan ga wakale tidi ko ji gane hu ya e bugo la yi ha duk mata yi e bale a fi ma yi e ni nafsi nafsihi ya bana mu wa wo yi ne waya da tita ce wani gaji musulmi to kuma ga bukuti ciwo ma ga ya ji ma ma gaji fata ya lide lo goma da ne fata ya waga musulmi mutayen naji ji. musallama felo fiska ya za ko fe baza bi alkhairi fe buni mari alkhairi ga juna kagun wa ma da jin taziya da ne fata da mini ake musulmi lo bayan musulmi amma musulmi na beshi shi mafi ba da musulmi na cuce manin nan ba le ga naji alheri hadisi ya goro hadithin annu'man ibn bashir radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ittaqullaha ya sun lufi ko wa adilu fi auladikum e mai ji adalci tsakani ya gejo imam al-bukhari wa muslim ga godo adalci dole ko inni haramtu zulma la na soja atu bainakum muharrama sai cikin ya zalunci lajin haramu ya tashi mi mu lajin haramu tsakani ya mu da ci gaya da yanin wa ga undela ile adu na eju no inuman ejimi mi na ne ejine jina su kun bala ndoro ya a ci da report ya nabi annabi ci gaban daga ittaqullaha yasna ko wa adilu fi auladikum me jani sakani ye yejo kemno wa ga ga tiyo ju tun bata ada wa ga bata aji biye ya wani a ci ga ga je ga ya zaini fala ta ni zaini umu amma ba ni alaji da nan wai ya ji mutun ye fun ko ade na na bai na buri ta canji ya ji ni bai ga fiwu fun shin a ga ya ji wuce yau na ga ga ya wuce nan a a ki wa zando ro ma kiya mu fulu de bukatan wa ji futu de bukatan wa ji awu ko we shi u bukatan wa shi mu masu ku bukatan wa ji kiyo wa àmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọn dédé ń wẹ̀ àtẹ̀yìn náà bóyá àtẹ̀yìn náà ń di kí àwọn mílíọ̀nù èjì òṣìṣẹ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́jì dédé à àwọn abẹ́rẹ́ sàn zanen primary school fees zuwa dubu goma zanen ma da school fees zuwa dubu saba'in kewa ya ji jinan no ne yan dubu saba'in yau an wuyu yau to da dubu goma yi wato Allah da ya ko yammacin mu jigi tarbiya mu ja foro ga tun kan ko ya tun jide ga gaje ga gwalon shu ba duwa ga ba duwa kyamu da sauransu hadisi ya ci ana bi Musa radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-mu'minu lil mu'mini kalbuniya mu'mini ya mu'mini ke na tunayo ya shuddu ba'dahu ba'da e godo shika kaga ni wo ba da sanni za ne ga jan da da jukiyo da ya kuso ko zanen da talauci ya ju taimako zanen da wahala ya bujire zanen wai la'agbin kayu laje ko goro ko zanen hujja ya yi zanen wai ni ko ya bujire jari mi haji kiyo imi haji yin gole ya buji taimako jire ga danore a mai gajin taimako ya ce da jomu ta olu alalbirri والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان ايفو ولو كيركي ما تنغوا لوتون ديديمو يا تنغوا داو زانو يا تنغوا دا جيروديمو يا تنغوا دا ريفوجين زاجيمو يا تنغوا دا ييمو كو ya fi wai zaci shi wai ga gamboji na ruwa nan wato gaskiya mai ya ta da no da mai maga yaro ngo to ga ga na ruwa ko saman to ga man ga kaza ga da nan ruwa mun da mini ta amma mai da ga gari da nga mai ni gata da nan dinga malo ngo liye turi ni jahiliya je da ga to jiki mu mutum da shi nani da ko ji gani ku so insha Allah ta'ala ga ka tugi ba wannan al-Imam Bukhari da Muslim ga hadisi ya al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da biyo wani ga daidai nan Allah ya ba mu lada wani ga cin bici nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk